الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin askari kuma muna cikin abin da ya shahi wato matsala akan ahkamu na bauta da bayi muna shahi na 414 ko fasulun alkitabatu shine ko wato karma fansa ba'u sayyidu abdahu min nafsihi bi malin munajjali abinda ake ce madar mafansa sayyidi wato shugaba ya sai da bawansa ya sai su ma bawa ne kai ne bai wa sai da sai su na ta shugaba abdahu bawa ne min nafsi daga kai ne shi bawa an san mai kai ne daga kai ne da malin muna jami'in da wuce dukiya wanda ake tsarawa yadda za a biya yu'addi shi bawa yana bayar da wannan dukiya tafiya a ladu juli a kan karmamunta wato na jimi na jimi da aka yi nata lokutan ta shi za a ba ta shi ne mai tuhu bayan ajjala ku lazima hu kabola ku wato idan ba abin nan shugaba ya tara ba wa hansa bisa ga sun kai yarda dai na ga abin da kulla miki amfansa ya yadda zai biya don ya an karma na jamomin ba cikin shekara an karma mai hansa da miliyan ɗaya da dubu ɗari kowane wata ya ba da dubu ɗari in shekara ta cika kuma ya cika kowane wata ya ba dubu ɗari sai ne to shi bawa ko da ake nan yana da wata ajiya koyayya wadda ba ta mai gida ka yarda da dubu miliyan ɗaya dubu ɗari biyu tuna yarda Allah ya taimaki mai gida yanzu in kamar na samo su na basu a mai gida sai ya sai ka yanzu ashe bawa na da wani gida da ya sayi cikin kwadagon da yake ana bashi sai ta sai sa gidan kasuwa sai an kasu miliyan sai cire ke miliyan ɗaya dubu ɗari ya kama shugaba dole zai mahu kabula dole na amsa nan in ya ce mai yaya da ya zo ba shi ce bai da sai a teku ya kai kotu alƙalin sai ce na a ci ku kama zama to eh ban ji ba yadda eh. ya yi masa da tsira maka bautan a suku duka ga ran lokaci lokaci kan ma in ba ka iya bari to mu zo wai roƙi da ajabi amma bawa ya koma bawa in ya kasa ya yi bida ya yi bida ya yi bida ya yi bida miliyan ɗaya dubu ɗari biyar kana da mata ko to ya ya ɗora samun dubu ɗari ɗari yana ba su har shekara ɗaya aha abin nan har wata goma har wata goma lokacin da ta kai ya kai wata goma wata nan biyu ta kaki ya sai kashe ya samu dubu hamsin wata na goma sha ɗaya ya kawo ya to baka cika bai ce ina kawo a rukun Allah lokaci ya kai sai kuma da ke ya samu dubu arba'in ya kawo in suna baka lokaci da za ka sai ka samu ya yi bai samu ba ya ba shi ya yi bai samu to me kace ka kasa ko koma gidan jiya Allah ya raka ya da ya kauka ya ba lokaci ya ka ya samu ba to sai kai shi ga alƙali sai ya kasa da shi ya koma koma ba aha da ai kuɗi ne da shi dun nan na mutum yana ah. ko wai rabu la ajazihi wa law baki an dirhami ko dira ne ya rage yana ya koma ba wa sabata shi amma wala yujbaru sayyidu alaiha bawa na ya so duwa da aka yi dai sayyidu tara mai fasa don yanzu to ba a dolanta masa yi sai ya kana da farka ba la dai bane to abin tambaya wa halahu ijbaru abdihi shi sai don zai na sai kana ba hansa ba a a shi yana dolanta dole sai an kana mai hansa wasu malamai suka ce awo ana dolanta dole sai an kana mai hansa suka ce a khilafa an ba, wannan ne kalama malamai suna tare da kowa wa yukrahu kitabatu amatin la kasaba laha an ki an karahanci karama ma boya fansa wadda ba ta da kasuwanci kawo domin an buɗa masa kofar ne banna haka nan ƙaramin yaro wanda bai da sirfa shi ma ba a lara ba walil mukatabi kasu ya samu ga mukatabi wanda an kaɗa mu hansa duk abin da ya na wuri kasuwancin da ya dafi bidun yana wa arshu jinayati walil mukatabi ya samu ga mukatabi arshu jinayati ya an kace mai gaba ya an ka biya wannan arshi na gaban nan to ka ne na ba sai da za a ba tunda ana da lahu intiza'u maliki kuma shugaba bai da damar ya amshi dukiyar mukatabi yanzu tun da yana da wasa ya biya to bai zuwa gida ne ya tura lalabi duk abin da annai ta kai ga aljufan jiki ne don da kamin haka mai gidan bawa na damar shi haka san da kana kira mai wanka duba ba na ba da ka magana ba ko sai to wala ya wujudu ba wanda ke kasar da bawa wato abin da shi shugaba bai kayar da bawa ce bai kai ka jo Allah bai ya ya ya kiya ya ya ya kiya

baina ha tsakanin zamanta bukata tanta da man kalmin wansa ta jiya ta jami wa fasiha da budi wannan kullin da an kai na fansa wa tafsiruhum waladin ta koma iya. idan tana jira su gaba domin duk wanda ya sa ta daka ta haihu ba boya ba ya ta boya ta sai ya mutu sannan ta lafiya in yi mutu ba ta gado ta kai ba ta samu kanta eh ina aka ce ina na aka murna mutuwa an kaji abin nan umu walada ne ya mutu zai ce wai na samu kai don yana da mai hirge ta ya sa ta iska ra'i har mata ita kawai ƙwarai ku tana na matsayin boya eh to Allah ya sauƙaƙa kun gane magana ce eh, da wani da ya walahu bai zai ta kitabat ne a janabi shi shugaban bawa ya samu sai daga taban da tsaron bawa ne ga wani mutum daban ga wani babban wannan kadu bi a kuma yana dama a biya shi da abin da ba kuɗi ba wa bi aksi kuma ana bashi abinda ba shi ba tun koyan sa mu'ajjala amma ba je wa min mukatabin kaifa sha'a to in ko zai sai zuwa ga wanda kana mahon sai kana tinka tabar ne abin da ke da ka ko cin to duk abin da zai bai ko kuɗi ko rangama ko biyu ana amsa ko a haƙo bi hashe ne ta tare amma la bai na jini ba sai da na jini kamar an ce ba mu yi misalin miliyan ɗaya dubu ɗari shekara ba ya ce to ka ba ni mu yi cinikin dubu ɗari shida na rabin shekara eh, na jamomi wafin juzi amma a cikin wani gutsuri fa cikin na jam'in ɗaya ce rubu'i ko sulusi ko abin nan filan malaman sun fasu muna tare da kuwa to wanda an wanda an ka dana an ka sai da darme mawansa sai ga wani to wa iza adda in ya biya ga wanda ya saita ila ya ga wanda ya saita ataka ya yi to ka za a yanzu ko wala uhuli sayyidi amma ci ne na can ga wanda shi kuma da tana da masa ai ba wanga da sai abin nan awo wai haka wa illa in ko ya zan ya kasa biya ruka ya bautu ne ya ga wanda ya saita ya koma bawa ga wannan da ya saita ta bai ina misali kalmar hubi kaman wanda an kai kyauta da shi wal musa la hubiha dan da an ka wasiya da ita kataba duk in ya kasa an dana mai wasa ya ce kai eh, wani yake abin da rawa sa kin ka samu ka ba wani yayi yayi bai samu to in ya zan bawa ga wanda an ka ba kyauta da haka nan wanda an ka wasiya da shi yayi wasiya ce ka taba dana bawa na wani abin da duk ya samu ya ba wani sai ya kasa ya zan bawa gare shi to shi sai ya zama bawa da fansa wa yusahabu an yada anhu shay'an min akhiriha an so in bawa ya biya dubu miliyan ɗaya dubu ɗari ɗaya ya ce mai to dubu ɗari ka kawo dubu hamsin ya ka samu wani abu ba ba tsoron afa ce bai za a taka tabi a malu in wa ya insu abin da ya mallaka ya bi wani da hul hadis ya ne waɗanda annan gaba awal mushtari su gogo da an yi sharadi biya a cikin ta ba ji dole mai gida za ka kana min wasa ga kuma ya lina da ciki ka ka mi ake yace a ba ku wa amma to wal hadir ko da boya ta mi dole janina amma ban da sayan da aka yi da baya fa in mata in ya mutu wata raka ya bar shi ya mutu ya bar shi amma wafa'an yana yana yana iya cikawa yana iya biya ukila sai a gaggautar da biya wata kosu yantuwar su su gade shi wato idan shi uban su an tara mai wansa amma diyanai diyan diyana mun gane karatu bawa na an ka armasuwa matiya idan ya haihuwa da ita nan mi a matsayin su iyana to amma uban su ha to in uban su ya mutu ni suna gado adalla wa ha gado shi wannan uban to an karaba mai wansa yana nan yana jidalin biyan wansa amma yana da wani abu to sai ga shi uban Allah ya kaddare ya mutu bai yi da biya ba in ƴaƴa ne na iya biya su biya yanzu ka biya sun su gado uban wa in lam yahi in ko ba a bai cikawa kuma su ma tiyan boyana ko ma waya amma suna da kanyi sa'au ne su ta ki mana awa dusu da wata kusurin wa illa in ko sun hasasa ruku sun ba sun wada turka su bai tabu to shi dai ba wanda an ka abin nan wannan kana hanka wala yujizu ko ina naftahu wato bai kasa bai kasa sai kai ne bai kasa sai kai wala ya tabarrab bai bai bai kyauta ko sadaka wala ya yuhabi bai kyauta cikin ciki wala ya atiku bai yanta ba da an gare wala ya kiwo bai aure wala ya sahiru bai sahiya illa bi izni sahidi bi shi suka bida mun gane wannan ku hmm. wato in bawa na bawa to duk waɗanda abubuwa babu abin da yake iya motsawa da kai sai shi bayan ta bai iya ɗauka wani abu shi ba wani bai iya abin nan ba da singina bai iya ba da eh, abin nan kalme bai iya ba da sadaka ba a neman gudunmuwa addini ya bazuwa ba ka zakuwa sayan abu yana dubu goma ce masa dubu bakwai ba shi abin da kyautar cikin ciniki ba to duk bai wannan eh bai kasar da kansa sai da sarki na na ka na ban da to sai a ce da su eh ai na shi na ka magana na kana to mu zo ina muke ila shay'in mu'ajjalin amma ya samu shi muka da shi ci kai yace ka fara biya shi yace ba kana da wani gida ba yace ba shi ta samu ka muka da shi wai za a salamu mukatabin zimmi fa inna jazahu idan mukatabi na bazin madiyan musulunta wato bawan ga shi ma ba musulmi na ba wanda ya mallakai bazin madina muna tare da kuwa to sai musulunci ba to alhali ya dar ma mai fansa yana biyan da jama'a bai biya bai gama biya bai musulunta to in na jaza in ya zarta da musulun abin nan yanci da yake mai ba ka musulun da bai da yake dole ba ni ba ka to Allah ka sai sai cikin wajen yan kwanka na fara taura ba zarta ba to an zauna lafiya wa illa in ko ya kiya bi at alai an sai da wannan katabar gare shi ba zama danga na musulmin ga don bai musulmi na karkashin kayan ciki sai sai sai ko su kwana aiki yadda wa ma ausa lahu bi kitabatihi ju'ila fi sulh amma wanda an kai wasiya gare shi da kalmin wansa dai to an san ya ta a cikin su yace wane ce na wane ce na yali yace ko na mutu ran ba da wani wansa ya faɗa to in yan mutu cikin wa magana ne to an san ya cikin su shi mai mutuwa ala kallu min kimati ya auki mata sai a duba a gani shin kimar ka ta bagga tashi an ka ce da abin da yan mallaka na sulusi kuci za a shigarwa ko wannan ya zama ka danna to gari za a dawo a'a yanzu an ce ya bar bawa ya ce ɗara mishi wansa amma abin da ya bari kila dubu ɗari biyar ba wanda an kai mai kuɗi dubu ɗari biyar ne ya sulhu to bawa ya ɗauke ya ɗauke ya ɗauke sulhu ba akwai abin da rage bayan sulusi eh yanzu ku daura abokan to don haka shi ba wa sai a ce mai to yanzu shi kawo waɗannan abin da ya rage sai zama da to kame ya biya wa haka muhu kalatu hukumce hukumce ne gaba ɗaya duka mana bawa na duk a eh? sai ya koma koma na halin ya ya